الحمد لله الحمد لله رب البريات المطلع على الظواهر والخفيات كتب علينا صيام رمضان أياما سويات وقد مكننا بكرمه من صيامه طبقا لآياته الجليات وها هو يغادرنا رمضان مخلفا فينا دروس السجية والصلاة والسلام على النبي المختار خير من صام وقام واعتكف وآل بيته الأطهار وصحابته الأماجد الأخيار أما بعد فيا عباد الله إن المسلم الحق الحقيقي يفرح بمقدم ضيف بيت الكرم يعني كل مسلم حقيقي يكون مرتاح البال إذا أقدم عليه وله ضيف كريم يعني إذا أقبل عليه بيت الكرم والشرف ثم إذا أوشك الرحيل إذا اقترب الوقت لأن يرتحل عنك البيت المكرم المعظم والمبجل الموقر ماذا يحدث يعني إن الضمير ونفس وقلب المزورة أو المزور يكون ضيقا ويعلوه تعلوه الكآبة وعدم الانشراح ذلك المسلم يشعر بفراغ قلبي ووحشة وجدانية ذلك لأن الضيف أحاطه بخيرات عديدة ومزايا شريفة وسجايا كريمة عديدة هذه الإباحات والتوصيفات عبارة أما سطر فينا رمضان رمضان شهر القيام والصيام شهر التضحية شهر السخاء شهر القراءة شهر الترتيل شهر الحفظ شهر القوة الروحية النفسية كأنها مغناطيسية ربانية تتنزل من السماء إلى أرواح المؤمنين الموحدين رمضان شهر فيه ما فيه من خيرات ربنا وما إلى ذلك التي لا يدخل تحت سطر القلم ولا عد العاد أقول كل هذه العبارة أما سيخلفه ويخلفها أن رمضان هو شهر للإتق من النيران والغفران شهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر الموفق في رمضان من صعد بقيامه وبقيام ليل رمضان تلكم الليلة الكريمة العظيمة التي فيها أنزل تنزيل الوحي إن أنزلنا مباركة أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين كما في سورة الرابعة بعد الأربعين الدخان المحروم يعني الصعيد من صعد بقيامها وإنيائها بينما المحروم المكدس المنغص المقهور هو الذي تقاعف وركن إلى الدعة والكسل ونعوذ بالله الألي الكريم الوهاب الحنان المنان أن نكون كذلك عباد الله رمضان على عتبة المغادرة أوشك أن يغادرنا هذه الجمعة هي الجمعة الأخيرة في هذه السنة ولست أدري إن كان العمر يمتد بي وبكم لنرى رمضان قادمة أمر مغيب إن ربنا ومالكنا ولا يطل ولا ينطلي عليها إلا هو نسأل تبارك وتعالى أن يمده علينا ويعيده سنوات عديدة وأمام مديدة لكن كيف نودع هذا الضيف الشريف المفضل نودعه عن طريق التطبيقات التالية هي محصورة بس تطبيقات ثلاث نظرا للظرف المكاني والزمان التطبيق الأول إذا أردنا أن نودع رمضان توديئا ربانيا سماويا حقيقيا أولا الدوام على أعمال الطاعة والبر والتقوى لأن ربنا وخالقنا وملكنا ذكر في الآية الثالثة والثمانين بعد المئة من البقرة قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب الله قبلكم لعلكم تتقون شوف لعلكم تتقون هذه هي العلة البارزة في إيجاب الصيام إذا فإيجاد وتحقيق ملكة ورود التقوى هي العلة البارزة وراء هذا الإيجاد الرباني للصيام وعليه فلا يقتصر هذا على رمضان فقط فهذا بل يمتد مع المؤمن في جميع أوقاته ترحالا وسكنا ليلا ونهارا صباحا وإلى ذلك دواليك دواليك دواليك يخطئ من يخطئ إذا ظن أن جهوده بس تقصد في رمضان كثير منا رمضانيون فقط مسلم رمضان آه، خلاص إذا الحرب إذا وضعت عليه أوزارها خلاص يرجع إلى ما كان عليه من المخالفات والآثام والشيطانيات بارك الله فيكم وما شابه ذلك والمؤمن الحق هو تخرج في جامعة رمضانية ربانية سماوية والمتخرج الجامعي يستمر مع ملابسات ما تخرج فيه إذا تخرج وهو دكتور طبيب هكذا حتى يموت يسمى جينكولوجيا وأي عين إذا تخرج في علوم البصريات يكون أصلا البصري إذا تخرج في الهندسة الإلكتريكية والمدنية إلى يكون محدثا إلى أن يموت نفس التطبيق تخرجنا على الجامعة الرمضانية فينبغي ويتأكد ويتوجب ويتحتم أن تكون الآثار الرمضانية مستمرة فينا حتى نلقى ربنا ومالكنا وخالقنا هذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أما الغافل المغفل فهو كما صدق في قول الشاعر لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن كنت تنفخ في الرماد ونعوذ بالله أن نكون كذلك أقول هذا هو التطبيق الأول لتعييش الدروس الرمضانية المنصرمة ثانيا إيجاد علاقة قوية قوية شكيمة دفيئة مع كتاب الله رب العالمين فالحضار الحضاري أن نؤمن قطيعة مع كتاب الله هذا الكتاب الإملاء هذا الكتاب الرباني هو المهيمن على جميع الكتب ينبغي أن تستمر قراءاتنا وتلاواتنا معه في كل فلتة وفي كل لفتة مع كل عشية وضحاها لا ينبغي أن نعمل القضية وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا لا ينبغي هذه الشكوى من النبي إلى ربه فلا ينبغي إذا انصرم رمضان أن نترك القرآن وراءنا ظهريا بئس الأمر إذا كان الأمر كذلك ونعوذ بالله أن نكون كذلك إياضا إياضا إياضا بالله تعالى أقول التطبيق الثاني أكرر لأن ما تكرر تقرر لابد من إيجاد علاقة قوية ربانية مع كتاب الله رب العالمين وألا نصبب قطيعة مع التنزيل المحكم وكأننا إنما ينبغي أن نعتني بكتاب الله فقط في شهر رمضان وعند انصرامه عدنا إلى ما كنا فيه من التغافل سبحان الله سبحان الله هذا لا ينبغي ثالثا هو الوطاف الأخير نظرا للوقت لابد من إحياء سنة الأعمال التعبدية الـ الـ يعني الـ الإضافية قل إن شئت ذلك الإضافية الموسمية والرمضانية عند انتهاء الصيام وبعبارة أخرى لابد من إخراج زكاة الفطر هذا ديدن محمود لجميع السلف وأخذ خلفوا ذلك عن السلف فينبغي أن نكون على هذا الدرب مستمرين دؤوبين دون انقطاع لأنها عبادة والعبادة هي الهيكل الرباني الحقيقي التي تعمل العلاقة بين الواقع الجسدي والواقع الروحي لكل إنسان لأن كل إنسان مكون من جانبين من الجانب المادي البيولوجي والجانب الروحي ينبغي أن تكون كذلك طيب أقول لابد من إحياء لهذه الشعيرة وهذه السنة وهذا العمل السني النبوي وهي عبارة عن ماذا إعطاء وإعطاء وإخراج زكاة الفطر أخرج الإمام البخاري في كتاب الزكاة من صحيحه باب الصدقة طب هكذا ترجم البخاري باب الصدقة قبل العيد برواية الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو سعيد كنا نخرج في أحد نخرج من أخرج يخرج إخراجا كنا نخرج في أحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر صاعا من بعض هكذا قال أبو سعيد والحديث كما ترى موقوف لكن كونه موقوف لو حكم الرفع لأنه رفع إن صلى الله عليه وسلم قال في الأجر السلة إذا هو مرفوع وإن كان موقوفا لفظا وتقنيا عند المحدثين لكن له كما قلت حكم الرفع ثم قال أبو سعيد وكان طعامنا والكلام لا زال لأبي سعيد وكان طعامنا وكان وكان طعامنا هذا قال فقديم خبر كان والاسم مؤخر وهذا جائز في اللغة العربية وكان طعامنا الشعير آه، والزبيب والأقط والتمر هذا الحديث أخرجه البخاري وكذا تلميذه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في أماكن الستة إلى غير ذلك دواليك دواليك دواليك الحديث الثاني قال ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرض فرض أي كتب أي أوجب أي حكم إذا زكاة الفطر واجب بهذا النص القاطع لأنه قال فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ثم قال طهرة هذا تمييز بالنسب طهرة للصائم من اللغو والرفض لأن الإنسان قد لا, لا ينجو من سقطات لفظية ولا لا لذلك هذا هذه الزكاة جاء التطهير الرباني لك سبحان الله رحمة من ربنا وشفقة وحنانة طهرة للصائم من ايه من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وطعمة من هذا النص قال العلماء طيب الزكاة تخرج من كل طعام قال طعمة لا تكون محصورة في الأصناف الأربعة لأنها هي غالبية الطعام إنهم أما الطعام عندك تعمل بالواقع التي أو الذي أنت تعيش فيه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات هناك يعني فيصل هناك حيلولة بين اللفظين من أداها والعاء ضمير يعود على إيش على زكاة الفطر من أداها قبل الخروج فهي زكاة مقبولة أما إذا أخرت الإخراج حتى تنتهي الصلاة ورجع الناس إلى أماكنهم يا حبيبي فزكاتك زكاة أردنارية كما يقولون زكاة بل عادية زكاة أو صدقة من من الصدقات ليست تعتبر زكاة للفطر لذلك لها تحديد زمن ينبغي أن توقئها في الحد الزمني حتى لا يطغى على ذلك وفق الله الجميع إلى ذلك هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة والدار قطني وصححه الإمام ابن الملقن في شرح البخاري وكذا الألباني في صاد جيم صحيح الجامع وكذلك ابن باز في برنامجه نور على الدرس ثالثا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة البخاري ومسلم إلى غير ذلك من النصوص الشرعية التي تدل دلالة خاطئة جلية واضحة على إحياء لهذه الشعيرة الزكوية السنوية الموسمية قل إن شئت الرمضانية فالله نسأل أن يؤيدنا إلى هي هذه الشعيرة وأن يتغمدنا برحماته وأن نكون من أتقى شهر رمضان وأن نكون من الفائزين المرضيين لا مرضيين مرضيين لا مرضيين وأن نكون على السنة وعلى الجارح إن ربنا على ذلك سبيل وبالإجابة الدين صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بوديا بكراري da yabo da jinjina da girmamawa da kambamawa wanda ba ma za mu iya ba su ƙara tabbata ga ubangijinmu ubangijin dukkanin halittu gaba ɗaya mai tsinkaye a kan duk abin da ya bayyana na bayi da ma abin da suke ɓoyayyu shi ne ya wajibta mana azumin ramadan kwanaki daidaitattu babu yankewa ayyaman ma'adoda ya ba mu dama bisa karamcinsa da kyautatawa shi jalla jalaluhu na azurtar wannan wata saboda aiki da ayoyi karara bayyana ba koyo suke ba to shi nan zai bar mu Allahu akbar zai bar mu watan Ramadan amma ya bar mana karikice da yawa na alkhairi in kace karikice ka kalli hausan bahaushe kayayyaki na alkhairi ba ɗaya tsarafin ba aina alkhairi masu tarin yawa da kuma darussa na sajiyar halaye na kirki da nagarta tsira da amincin Allah su ƙara tabbata bisa annabin Allah zaɓaɓɓe mafi alkhairi mafi kyawo mafi ƙwarewa mafi gwanintar wanda ya taɓa yin azumi alal iklas saki ba tsayi mafi jajircewa wanda ya tsaya ya bauta ma Allah har kafafunsa sai da suka kumbura gashi kuma an yafe mai gashi ba mai zunubi ba idan shi kenan yi ni kuma da nake kallon kaina yayi da ba kowa ba mai zanci sai ma kalli kanka irin wannan yanayi saboda ba a yi ma Allah koma ji ka da komai da zaka kafa ba da shi ka da shi masu abin kenan ya tsaya yana bautan Allah hatta tawarra mata kadama Aisha ta ya manzon Allah ku zo za mu ganka mana me ce mata afala akunu abdan shakura aisha an gode ma Allah gode ma Allah to mu ya kamata mu gode wa Allah bai ba mu dama kwanaki biryan 28 mu babu wanda ya sha azumin sai wanda ke da dalilin ya sha ɗin in mace ce sai mai dalilin sha wannan kuma la gubara alaihi amma kai ga taron kai azumi wannan na akwance a tayar har azumin ya wuce wani bai san ma cewa an yi azumin ba akwai da ke cikin raibu ba koma su ma mai tsayi bai san an yi ba kai ko kayi har ka sha ruwa har ka shirya isfaru fa'i har ka halarta har ka ba da dabino ka ba da ruwa ka ka ka ka halatta kiyamun layi ka halatta ta hajjud masha Allah masha Allah masha Allah karim kuma za a gode wa Allah ba wani na bukatar ɗaya cikin goman damar da take da ita wallahi bai samu ba lafiya babu Allahu babu zarafi wani yana wata duniyar da ya kamata ya yi a ba masallacin ma kwata-kwata gaba daya akwai su da yawa ɗan uwan da kan je waje mutum ya samu kansa gaba kasare baya kasare dama kasare hau kasare kiran sallah ma laifi ne ta yi sake kiran sallah shi wani irin tare hankali ne wani ko yi za a kama shi sai ga musulmi ya kasance mun kame shi cikin kunci sai fara burin oyo Allah ina ma ina gida duk daɗin da yake ji kuwa ya rasa wannan ni'imar sai ta cikin kunci yana ina ma in samu ainihin awa ɗaya ta yan a afirka na raya kiyamun lai nan ni kaɗai ne daga ni sai matata babu abin da zai iya zaburar da ni kila ma shi kadai ne kin kwal jallin jal kwallin kwal shi kadai kai ko kana cikin ni'ima wasu ma ni'ima kan ni'ima Allah ba su daman zuwa umra da su aka yi tsayuwar jararen nan da su a cikin alharamul makki wal haramul madani wal haramul aqsa, in shi'tum cikin ainihin al aqsa in uwa masu daraja lallai musulmi wanda yake mai hankali zai yi farin ciki idan aka ce bako na mutunci yanzu bako na karanci bako na girma bako na yakana bakon da za a yi mai abun fita kunya za ta yi farin ciki da zuwan shi yana da karamci bakon yana da alkhairi kyautarsa ta fi kaɗuwar ko kadawar iska a cikin tagoginka ba ka bukatar matsala to ba na labari wannan bakon zai tafi zai tafi zaune abu wannan bako ishara nake zuwa ga ramadan a yi sun ce akwai bako irin na mutum akwai bako na mawaƙi ramadan mawuƙi ne bakuntunsa ya zama dukkanin mutane kai ka sani ka canza a kwanakin nan ta fuskar kasala babu ita ila ka shekara ba ka tsayuwar dare a wannan lokacin ko sautin makaranta ka ji sai ka ji ka kasa bacci wannan ba rama ba in ya tafi ya tafi da yawa ba sa kyauta irin ta ku zo ku gani a wannan lokaci sun ciyar mutabaka ake ta neman alkhairi da yawa ba su san kai ziyara gidajen marasa lafiya ba a ramadan sun ji wani shi da ƙur'ani daga shekara sai shekara akwai da suka sauke an na taɓa gaya ma ɗaliban mata jiya na lokacin da tafsirin su yake akwai da ta gaya ne ta ce malam wannan faɗin ina muku magana kwanaki goma da suka wuce ta ce saukata daga fara ramadan saukata biyar kenan yanzu daga fara ramadan biyu ga april yanzu kira tana saukata ta bakwai kenan wata ko ta shida himma ba ta da rabu a ramadan kake samu wani wata ne da kakan samu makarantu wa na tafsiri ka ji mabota ilimi tsofaffinsu saffasaffansu da matasa masha Allah suna baje kone ilimi da karatu da bayanai sai wanda ya hana mutum cin amfanin wancanin ka gara basa shi sa na gaya mana hadisin da ya wuce wanzu Allah yana cewa sallallahu alaihi sallama Allah wajen wanda Ramadan zai shigo har ya wuce da yi abin kila da Allah zai gafarta mai Allah wajen wanda za a ambace ni gaban shi domin salati ba Allah wajen wanda zai tadda iyayensa sun tsofa bai mutu da'a Allah ya shiga da shi albina abu guda uku cikin hadisi tabbatacce sabaka an zakarnahu wasu kuna fi al-mahdi to wannan bako zai tafi wannan ce juma ta ƙarshe a ramadan sati uku na gaya muku juma'a farko a ramadan da kullu bidayatin nihaya komai farko zai kare suka ce wuyan aiki ba a fara ba su mu farin cikin mu aikin alkhairi muka fara kuma inda muka fara da alkhairi Allah cikin karancinsa zai kulle mana da alkhairi saboda shi karimi mai kyauta ne mai baiwa ne mai bayarwa ne shi ke da abin bayarwa ba ni da shi ma inda kuma yanfad wa ma inda Allah ba abinda aggare ku karewa shi kai abinda ke ga Allah ba shi kare to haka lokacin da wannan bako zai tafi mumini sai ji farar sai ji kewa in ka kalli wato hadis salaf game da ramadan in zai tafi wasu kuka suke har an ce wasu suna cewa ina ma ramadan duk shekara ramadan ne karka ambacin shi a matsayin hadisi a matsayin hadisi da inganta ba amma salaf sun fada karka ce hadisi ne abinda muke nufi ke amma a ma'anar waƙi in ce nuna ina ma duk shekara ake ramadan ce saboda alkhairin da ke an yi bayani da yawa dangane na yan uwa masu daraja watan yanci gabarin wuta watan kyauta yanci gabarin shiga wuta watan gafa watan da a cikinsa akwai wato ainihin dare da ya fi shekara dubu wato kawo maka lada shekara tamanin kenan har da kamar biyu a lissafin musu mai rabo wanda ya samu arzikin tsayuwa ciki dare haramtacce mara rabo wanda ya kasa a gwiwa ya yi ragonci ya tsaya ya koma zuwa ga bacci da kallace-kallace na shirme watan da ya kamata ma hatta talabijin ka kulle in ba wani alkhairi kullai saboda kuma na ce zan buɗe saboda tafsirin malamai can zai turo muku mawata sai ja hankalinka malamai suka ce a shahawatu harfafa sha'awa tana da yawan fisga to kulle kawai suna cewa wato sudda babar re likai tattare ka kulle inda iska ke damun ka don ka huta kulle kawai kasar indonesia a wasu shekarun baya sun kulle duk tashoshi na wasa a watan ramadan ya laikahum ina masu dore akan haka da sai ga wani ya bar barawo ya daka masa wa azumi shi me barawon anan gulma wasa da lokaci a mai da azumi lokacin kasala bacci bacci bacci bacci bacci bacci sabai a wannan wata suka yi jihadi suka yi yaki ba watan ragwaye ba ne. mu ba ragwaye ba da ma'abota ƙur'ani ne mu ma'abota sunna ne mu ma'abota tarihin annabi muhammadu ne mu muna da salaf da suka karanta da mujajircewa Allah ka samu koyi yan wa masu girma sai ya zama bankana da ramada a gurguje na zaɓi abu guda uku ne a matsayin matakan bankana da ramadan mataki na farko mu ɗore mu dage mu cije kan ayyukan ɗa'a da muka koya a wannan wata domin Allah ya faɗa a cikin aya mai lamba 183 cikin bakara fassara ya ku masu imani an wajabta muku azumin ramadan yanda aka wata wanda suka gabanin ku sai da fata za ku ji tsoron Allah kenan babban dalilin wajabta azumi samar da malaka ta takawa to in ko har haka ne kuma haka ɗin haka ne takawa ba ba ramadaniya bace kawai a samar da ruhin takawa ya kamata wannan ya ci gaba da kai ya fara yi har harkar mutum ɗalibin da ya shiga jami'a ya karanta agronomi misali aikin gona sunan shi agronomi har ya mutu wato tasirin karatunsa na ci gaba da kai ya fashi in ya karanta handasa ana ci gaba da kiranta mai injiniya in ya karanta cututtukan mata gynecology wa haka ba da wane to ya kamata da muka fito daga ramadan mu ci gaba da sifatuwa da abin da muka samu ko da mun samu kasawa don mu mutane ne allah ka taimake mu kan haka na biyu daga cikin matakan banka da ramadan to ƙur'anin ramadan da aka sauko a ramadan to mu ci gaba da samun alaƙa mai ƙarfi tsakaninmu da ƙur'ani Yawai yawaita karanta shi kar a yanki ramadan ya wuce shi ke ba ke ba karatun ƙur'ani ɗan kuwa la ka dage ma karatun ƙur'ani ka nace sirrin haddace ƙur'ani a tikrar nasiya ɗaya daga cikin limamin harami yake cewa an tambaye shi wai akwai wata addu'a ne kun san addu'a nan ta sayi na ali addu'ar haddace ƙul'ani bai yi siyar haddace ba inganta ba babu wannan sai da ya tabbata da haka sai ke cewa ai malaminmu da ke karantar da ƙura na madina ibrahim al'akbar ita sirrin ƙura ko a shekara ka dage ka nace na'am akwai kuma yayan baiwa wannan kuma wani daga ubangiji wani zai maimaita sau uku wallah ya zauna wani kuma sai ya yi sau kwankwan bilo sau shurin masaki ya yi zai abu ya faskara to amma a bisa ƙa'ida in dai za ka nace amma kai da ƙur'anin ala sai wata masifa ta taso ai muna fuskantar jaraba wallahi za mu yi sauka ko araba mishi ido biyu a lokacin kasan ƙur'ani dan tashin hankali ya koro ya fafaro ta ko ai ga kaza kaza kaza za a yi zaɓe da Allah asar makalla a mana saukan ƙur'ani da kai sai kuma ka sauke ƙur'anin gefe ba karanta shi ko salahin bari ya ake. wannan rashin ladabi ne game da tafin Allah ni a fahimta ta ya kamata duk mumini in zai yi duk sati ya dinga saukan ƙur'ani duk sati ba sai a ramadan ba musamman a wannan lokacin na sabar ta juyata ajali na zuwa babu shiri babu kintsi fatan mu wannan littafi mana jagoranci zuwa ga Allah Allah ka yassare mana haka Allah ka ba mu ikon haka Allah ka samu amfana da abin da muke faɗa da kuma abin muke ji ya rabbal alamin biyu ke na uku dole ne idan kana maganar ainihin ci gaba da wato darussan Ramadan ba za mu mance da raya sunnar ibadar da aka yi a ƙarshen Ramadan ba ibadar da za ta fito a sahun gaba a nan kai tsaye zakarfin da kai ba haushe kan ce zakar kono kuma yakan ce zakar fit da kai la'allahu a fitar da kai daga abin da aka cusa kai cikin sabo sai ce fit da kai Allahu alam amma sunanta zai zakatul fitr zakatul fitr wannan zaka hadisai guda uku zan koro bisa la'akari da lokaci Hadisai na farko al-imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba 1500 da kuma goma a cikin kitabun zaka babu sadaka qabla al-eid babu da ke magana a fitar zakar da ke kafin a je eid sai koro hadisin Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id yace Allah ya tsara masa yadda mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna fitar da zakar da kai sa'i na abin iya na sanadi amma kuma Abu Sa'id sai kara da cewa abinci a wannan lokacin shine ash-sha'ir menene ash-sha'ir alkama alkama na da hawa uku akwai as-sulf akwai al-qamh akwai ash-sha'ir yankan farko yankan yankan uku amma generally ana kanta al-qamh shine muke cewa alkama ita ce yawanci abincin mu kenan har yau alkama tana da daraja da kima har yau da kuma zabibi nau'in abinci ne da kuma al'iƙif wannan al'iƙif wasu na cewa cikui wasu kuma ciku da nuna rabu mai yi yana da amfanin shi kwarai da gaske ta fuskar lafiya musamman in aka ci shi yadda ya kamata to abinci ne sukan ci su sha ruwa kuma Allah ya gusa musu da yunwa Allahu akbar ci to abinci mu kenan a lokaci wannan hadisi da kuma attam bibi wannan hadisi mutum ya fitar da shi hadisi mai lamba 985 haka Abu Dawuda hadisi mai lamba 1016 haka Tirmidhi da sauransu da kuma Imam Nasa'i ya fi da shi a wuri ɗaya har guda shida na farko ke hadisi na biyu hadisin dan abbas Allah ya kara musu yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya farlanta mana zakar da kai kenan ashe zakar da kai farilla ce ko kace wajibi a matsayin tsarkakewa ga mai azumi daga allahu ya sassar magana wa idza marru bil lagwi marru kirama mutum kan yi lagawo da kuma su ba a shi hikimar zakarfin da kai tsabtace mutum daga abin da yi na laifi da mu mutane ne ila an fada cikin furafurta zakar sai ta ƙara wanke ka da gyara maka azumin ka ya Allah Allah ka samu dace Amin. sannan kuma tsu'matan a matsayin abinci ga miskini daga nan suka ce a ashe zakarfin da kai ba wai sai waɗancan sinfin abincin guda hudu ba duk abin da ya zama abinci ga mutane za a ba da zakarfin da kai daga cikinsa ko da garin kwaki ne ko da garin alabo ko da shaliya ce kuma da wani tambaya je lokacin tafsiri anan ya zai maka ci aka samu mutane ka karya ta mai ka karya ta ba ana auna taliya ba khalas tunda mutane na cin taliya in ma makaroni za ta da zaka daga makaroni a auna shi amma galibi abin da ke daukan awo a duniyar mu an kwaya ce da hatsi masara gero ibro acca amma ba abin da ya koro wannan suna mutu abinci saboda shi magarin kwarki ana yi shi sai idan ainihin bawon doya ne da ake yin amala da shi a wata doyar abinci ne da ake ci wannan bawon doyar idan aka daka shi a wana shi zai baka fa'i da ake bukata don an ce ya zamanto abinci ga miskinai sannan mun sha faɗa ba za a ba da kuɗi ba a ba da kima kuskure ne ka ba da kima mun yi dafa ce ta alimamu Abu Hanifa Allah ji kanshi amma ta saba ma dukkanin mazaubi da muka sani abinda zai ba ka mamaki in kai dai turai yawanci haka suke a iya sani kusan kowane masallaci ga akwati sun sa da kafin fitar nan a ce da kai can dala dala goma nan kuma dala ashirin muka ce da su su wanne ne zakar da kai ɗin dala goma ce ko ashirin ko ɗari a to yanzu ya shi idan ka da zakar da ke a kan kasar wace bukatar abinci ka ba ta daga kuɗi na ce sannan ku sarakun hikima ko kuma manzan Allah hikima ko sarakun sahi inda gaske ne kana son talaka ba shi abincin ka kuma ba shi kuɗi tara mai biyu ga zakar da ke wanda annabi ce a yi wannan kuma daga wato rahama da shafaka da halala ga wannan ka je ka sarrafa abincin in kuntum sadiqin saboda ba za a ba da kima ba saboda an sausa ya san da masu bukatar kudin a zamanin shi ya ce a ba da abinci to za mu bar abin da ya tabbata ko da fahimtar abu hanifa ne kuwa Allah ji kanshi da'u kulla qawlin inda qawli muhammad fama amirin fi dini kal mukhatiri dinin nabi muhammadin akhbaru har inda yake cewa la targhabanna anil hadisi wa ahli fa ra'yu laylun والحديث نحار ولربما جئل الفتى سبل الهدى والشمس باذلة لها أنوار بعد أن ينوى wannan hadisi na biyu ke sai ce wanda ya bada wannan zakar kafin a je a yi sallah to zakka ce zakkatacciya ta ainihin wato siddakai an kuma karɓe ta amma duk wanda ya bayar da ita bayan an yi sallar idi to zakka kawai gama gari farahula ce ba zakar fidda ba ce, kenan a fidda zakar shi yasa a sallar idi akan jinkirta sallar idi na'am dan a ba mutane da fitar da zakar shi yasa za su sanar da mu kwamitin da ke kula da sanar da lokacin sallah ku ji lokacin da aka yanke za ku iske lokacin an an ba da yalon lokaci kaɗan saɓanin in lokacin sallar idi babban shi akan yi da gaggawa don a ba mutane damar su yanka abin da Allah ya hore musu za a ji wannan sanarwa daga waɗanda aka fara musu wannan nauyi insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisi Abu Dawuda ya fitar da shi haka Ibn Majah haka Ad-Darqutni haka al-Imam Ibn al-Mulaqqi ya hasana cikin sharhin Bukhari haka al-Albani cikin Sahih al-Jami hadisi mai lamba 3570 haka al-Allamah Nabi Ibn Baz a cikin shirin na ban sha'awa mai suna Nurun Allah da fatawa ce ya kai lokacin rayuwarsa Allah shi kama hadisi na uku an samu daga ibn umar Allah ya kara musu yarda yake manzon Allah ya umarce mu fidda zakar fidda kai mu bayar da zakar kafin mutane su tafi sallar idi bukhari da muslim waɗannan hadisai guda uku kaɗan na ciro su da ke magana kan wannan ibada wasu malaman sun tafi akan a iya fidda zakar fidda kai ɗaya ma ga watan ramadan magana ce ta yi nesa daga dalili ne ƙarfin amma in kai ta yi za ka fitar kwana biyu ko kwana uku kafin sallah kenan da za ka bari yau har ya suka ce in ka fitar da tafin da kai ka je ka ajiye inda a iya sacewa aka sace sai ka biya alaika zama yana eh, idan kuma ka fitar kake da iyalinka wannan zakar da kai ne kada wanda ya taba to shi kenan ba ku da hakikan kan taɓa na ba duk abin da aka taɓa aka yi masa giyakuri sai kun cika kuma za a fada za a bada zakar da kai ne ga mabukata biski ne eh, yawa ana tambayi kan zakar da kai wannan kuma a je makarantu saboda karin haske dangane da alkhairin da ke cikin wannan wata tsokaci bukukuwan sallah sallah ko dai lahadi ne kila ko likin yau ashirin da takwas ba zai ka ce gobe asabar zan amma alamu kila ko lahadi in watan bai cika ba in ku ya cika to kai tsaye automatikiyan litinin to mu ɗauka abu azul ajalin kamar da suke cewa litinin kenan in ka fitar da kafin da kai yayi bisa wannan bayani a rafson yayi kun dai kane fita sallah abin da ya kamata a yi a sa tufafi sababi inda hali Allah ka hore mara a yi yalwata ma iyali a yi kyaututtuka hanyar da za a je in aka je a canza wani abu da kullum an sha faɗa an kuma sun haka Allah ta dakar da mu ka kuma kiyaye bukukuwa da fuska kamata ba wanda kullum muke wannan tsokaci a cikin sallar idi Allah ya dakar da mu amin اللهم الطف بنا في قضاء حوائجنا وهب لنا ما وهبته لأوليائك يا رب العالمين واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك يا ربنا يا خالقنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وجنا عباداتنا يا رب العالمين واجعلنا اللهم من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا ممن عتق في شهر الكريم يا رب العالمين اللهم آمين آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك يا رب العالمين والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم يا رب العالمين اللهم سدد لساننا وقوي أركاننا على الطاعة ومتعنا بأسمائنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله